Barka da yan uwa matasa da fatan kowane lafiya marhaba da shigowa labarun matasa na wannan asabar kuma kuna tare da Samira gwafi da Rakiya Arimi don gabatar da labarun. Gora ya kike? Alhamdulillah Mira da fatan kin wani lafiya. Lafiya lau. To yau da me kika zo mana? A mu na yau, Nijar ta karɓi bakuncin taron ƙungiyar matasan Union Pan-African de la Jeunesse a farkon makon nan. Cikin wannan labarin za mu ga yadda matasan Afirka ke fuskantar matsalar tsaro a su Za mu je a maraɗi cikin takaitaccen mu don yin magana game da ciwon sukari. A yayin bikin ranar ciwon sukarin ta duniya, Jido da Taekwondo suna kan shafin wasanninmu na maricen yau. An gudanar da taron kungiyar matasan Afirka ta Union Pan-African a niger a farkon makon nan. Haka ne Mira wata dama ce ga matasan Afirka su yi tunani kan kalubalen nahiyar. abokin aikinmu olivia sorbavi ya gana da wasu shugabannin matasa daga mali da kasar burkina faso kasashe biyu da ke fama da matsalar tsaro sun bayyana mana yadda suke rayuwa a halin da ake ciki a kasashensu saurare su In an ka matasa, ana so juriya a gare su, bale ma idan ana magana tashin hankali. Bai dake ba mutum ya karkata a waje daya Ya kamata ka yi tambayoyi domin ka samu labarun gaskiya, domin akwai waɗanda suke bada labarun ƙarya. gaskiya abun yana damuna sosai eh, balantana ma lokacin da aka yi juyin mulki biyu abin yana ba mu wahala har yanzu sai a hankali tunda babu wasu ayyukan da muke iya gudanarwa saboda matsalar tsaro ba cikin ba mako muke ba muna cikin wasu jihohi shida zuwa bakwai na kasar mali ya kamata mu rinka tafiyar da ayyukanmu a tsakiya da arewacin ƙasa, yanzu ne ya kamata ma mu gudanar da ayyukan namu tunda lokacin ne na yaƙi inda ya kamata a ce mun ba da bayyanai kan cin zarafin mata gaskiya abun yana ba mu wahala difficile pour Mira an yi amfani da taron kungiyar matasa ta Union Pan-African don kaddamar da motsi na e-report. Dandamali ne na jawo matasa ta hanyar binciken hanyoyin sada zumunta da ayyukan al'umma. Haka ne Mira kuma sama da matasa dubu ashirin ne suka shiga cikin tsarin e-report ko kuma in ce muryar matasa. A matsayin tunatarwa tsarin yana nan a cikin ƙasashe sama da tamanin a duniya. Olivia Sorbavi ya ji ya sadu da wasu matasa da suka shiga cikin dandamalin mu saurare su. Abin farin ciki ne saboda ya daɗe mu matasa muna magana bisa matsalar zamantakewa da siyasa tattalin arziki na 'yan mu kuma ba mu samu hanyar da za a saurare mu ba sai ga shi e-report ya ba mu damar yin haka. противника. Tare da wanga tsari za mu kai kukan matasa nesa domin a ji mu. E-report tsari ne da ke hangen haɗa matasa su gwada ƙwarewarsu kuma a fallasa matsalolin da matasa suke fuskanta. Mun kai wurin yanzu dai kan da gaske ne wanga tsari zai ba mu dama mu matasa da kuma kowa don a ji mu mu matasa a san kuma ƙudurin da yake cikin ranmu. Sai kuma daga ranar 26 ga watan Nuwamba zuwa 5 ga watan Disamba na shekarar 2021 za a gudanar da bikin baje kolin sana'o'in mata na Safem na ƙasa da ƙasa karo na goma sha biyu tare da Agades a matsayin jihar da za ta fifice. Matasa masu sana'ar hannu daga jihar Agades ne ke kan gaba wajen shirya wannan taron ga rahoton musamman. Takamaimacin safem na waga shekarar shine jihar Agada za ta samu wakilai da dama kuma matasa ne za su kasance sahun gaba a cewar Alhaji Abdullahi Jo shugaban zauren ayyukan aikin hannu na Agades. abin da ya bambanta da wannan taron baje kolin da saura shine agaris ce take sahun gaba za a samu da yawan wakilai waɗanda za su baje koli da nishaɗantar da wajen da kuma rumfuna waɗanda za a baje kayan matasa ne suke sahun gaba kun san idan ana maganar nishaɗantarwa kullum matasa ne kuma abin da ake son cimma mun dogara ne ga matasa gwaninta a cikin sassa daban-daban matasa masu aikin hannu na Agades sun ɗau muhimmiyar niyyar kyaukyawar wakilta a baza kodin na safen. Na zo in shiga cikin wannan sallar mu transformation muke yi agroalimentar kuma muna yin patisserie a même temps cuisine. Duka kayan gona muna sarrafa su banda salati. Muna yin su kuskus su dage um, gari na tuwo su gari na diabetes. Eh sako ta ce zani na na kawo wurin kwankwa kina na safem kamar saka amen ta hannu ta riƙewa ga hannu da fata na ita. Aikin kere-kere na hannu shine gimshikin tattalin arziki a cikin cikin jihar Agadez wanda yawancin matasa ke yi. Gwara an gudanar da bikin ranar ciwon suga ta duniya a ranar Lahadi goma sha hudu ga watan Nuwamba a jihar Maradi. Duk da yake a tunanin gama garin waɗannan cututtukan guda biyu sun fi shafar tsofaffi. suma matasa sun taru domin sanin matsayinsu. Me yasa waɗannan matasan suka damu da lafiyar jikinsu? Rahoton Muhammad Mamman. A cibiyar kiwon lafiya ta Ali Ɗan Tsofo ɗaya daga cikin sansanin da aka rike domin wanga farfagandin gwaji tsohi da matasa sun zo da dama domin a musu gwajin cutar sukari da ta hawan jini Dr. Tawai Ilyasu, ɗaya daga wa'anda suka shirya da farfagandin ya ja hankalin mutane bisa ga rikitarwar wa'annan cututtukan biyu. Akasarin tsananin rashin lafiya ya danganci cutar siga ne, sannan da kuma abubuwan da ke tsananta ga masu cutar siga shine a wani karon akwai matsalar rashin gani da kuma matsalar koda da waɗansu matsaloli da ake cin karo da su nan da can. A ƙarƙashin rumfa Abdulkarim Ahmadu wani matashi na meka damcamsa domin a diba masa aunin hawan jini da aunin sukari a jikinsa. Saboda ina kula da lafiyata ne na zo yin gwaji kamar yadda kuke gani komai yana daidai na yi tunani ina da hawan jini amma da aka yi min gwaji komai yana daidai a ganin doktor tawai iliyasu wa'annan gwaje-gwajen na da mahimmanci suna ba da damar cikin gaugawa a ɗau ɗawainiyar cututtukan kuma cikin fa'ida. A ranar Asabar goma sha uku ga watan Nuwamba a gasar Paris Open, Nuruddin Isaka ne ya lashe lambar zinare, sannan Abdulrazak Alfaga ya lashe lambar azurfa. Haka ne Mira an zaɓi Abdulrazak Alfaga a ranar Litinin goma sha ga watan Nuwamba na shekarar 2021 a matsayin wakilin 'yan wasan tsere a AFCON, ƙungiyar kwamitocin Olympic ta Faransa, wanda zai kwashe tsawon shekaru hudu. A Jido, Ismaila Alassane Jibo mai nauyin kilo 66 ya lashe lambar zinare a gasar cin kofin Afirka ta Dakar na shekarar 2021 a kasar Senegal. a nan muka zo ƙarshen labarinmu na yau za kuma sake saurare bisa lambar uku biyu biyar bisa layin excel ba tare da kumbiya ko da labar sai gobe.